وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a shekara 1437 daidai da 24 ga watan disamba shekarar miladiya ta sha biyar. wannan shine majalisi na 77 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikbatu min at-tarikh wallafar Dr. othman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi littafin hikbatu min at yana tattaunawa ne game da ainihin mas'ala da ta shafi rigingimin siyasa da bambancin ra'ayi waɗanda suka faru tsakanin sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun bayan rasuwarsa har zuwa da gingimin da aka yi har zuwa shekara ta 61 bayan hijira a nan sallallahu alaihi wa alihi salama shekara da aka yi sai sayyidina Hussein ɗan aliyu dan Abu talibin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa abu shakka wannan malam ya kai matuƙa wajen rabe tsaba daga tsakuwa da bambance gaskiya daga ƙarya dangane da rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu su ake cewa musulmai Allah ya samu gama ba su wannan karatu da yamma ba mun shiga cikin fasalin da mara ya kulla don yin bayani a kan. hujjojin da 'yan shi'a suke kafawa wajen tabbatar da cewa wai sai na ali ne halifa babu wani maganar halifancin wani mutum in ba shi ba a bayan annabi sallallahu alaihi suna kafa wannan hujja da dalilai waɗanda suke sun ɗauko su daga cikin shari'a da kuma dalilai waɗanda suke na hankali ya fara mana bayani akan dalilan da suka ɗauko a cikin shari'a da kuma wajen yadda za a fassara waɗannan dalilai da tabbatar da cewa abin da suka hujja da shi ba hujja ba muna kan gaba ta farko ita ce mas'ala ta hadisin gabi hukum a yadda muka ji bayani game da yadda aka yi annabi sallallahu alaihi ya tsaya a wannan waje don yi mutane hudu ba don a yada zango a huta saboda halin tafiya da kuma dalilin da ya sa ma yi maganganun da ya akan sayin na'ari cewa wasu ne ba su ji daɗin irin shugabancin sayin na'ari ya musu ba lokacin da aka tura su ƙasar yamma don karɓo kumusi na ainihin wato a jihadi da aka yi za mu tashi a inda yake cewa wa gaziru qum fil juhfa wannan tafki da ake cewa ma tafkin kum yana juhfa ne miƙaƙin mutanen ƙasar sham kenan da duk wanda ya ta ƙasar su wa hiya tab'u an makkata taqriban 250 kharifa yace wannan wuri yana ainihin wato a nesa da ƙasar makka kusan kace kamar tafiyar kilomita 250 ghadir 5 kilomita kuma shi ma wato wannan tafkin faɗin shi babba ne ya kai kamar faɗin kilomita biyar wallabi ya kuru innahu muftarikul hajiji kazzabu wanda da ya ce wannan shine inda alhazai suke rabuwa mararraba yadda idan an taho daga makka za a taho ga baki ɗaya wai sai an zo jumfa amin sai an zo gabin qum to sannan za a yi sallama da juna kowa ya kama hanyar garinsu haka 'yan shi'a suke faɗa cewa ga baki ɗayan mutanen da suka yi aikin hajjin nan sun taru a garin kuma kamar da suka taru a ainihin arafa to kasancewar wai daga nan ne ake raba hanya kowa ya kama hanyar garusu wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan dama dan ya bayyana musu cewa wai Aliyu ne halifa bare shi mali ce wannan ƙarya ce لأن مجتمع الحجيج مكة ومفترق الحجيج مكة matattaran masu aikin hajji a makka take haka nan ake haɗuwa kuma na ake rabuwa wala ya kunu muftarik alhajij ba'idan an makka akthar min hamsina km abada yace sam ba zai yi a ce inda ake rabuwa bayan an baro makka daga aikin hajji shine tafiyar wajen kilomita 250 kamar ka ce daga nan garin zare kuwa abuja da misali wani a ce kowa hanyar garinsu daban bane wani zai gabas wani zai yamma wani zai kudu wani zai arewa daga nan zariya misali a ce wani hanyar garin su kano wani hanyar garin su hanyar kuntuwa wani hanyar garin su hanyar jos wani kuma hanyar garin su hanyar abuja da sai a ce kuma duka an gama wani taro a tafi sai an je zuba sannan za a rubu kowa ya kama hanya ga ya saba hankali ya to kama hankali da ga inda aka haɗu aka yi abin da za a yi da garin kowa bai kama hanyar garin su yaushe za a ce sai yi tafiya mai nisa kamar daga nan garin zare zuwa abuja sannan sai a ce to a tsaya a zuba a yi sallama wanda za shi lakwaja ya kara ta can wanda za shi katsina ya kamo hanya ya dawo haka mai zuwa gombe haka mai zuwa eh, ilila a cikin sokoto duka su kamo hanya sai sun jawo nan Zariya, sannan su kara ɗauka ne su ta zai ba ku na ba ta mun gani jama'a ba abu ne da hankali ne ɗaukawa fa inna ala makka yabquna fi makka haka ne na farko a cikin mutanen da suka yi yakin hajji akwai mutanen makka wanda su a makka ba su zauna wa an su kuma mutanen ta'ifa yarji'una ila ta'if za su kama hanya zuwa garinsu. su wa an yaman ila yaman mutanen yaman su kuma kasar yaman wa an haka mutanen iraki su kuma kasar iraki wa haka ga anha hajjahu fa innahu yarju ila baladi haka nan yake abin duk wanda ya gama aikin hajjin sa zai kama hanya ne ya tafi garin su wa man kana ala وكذلك تباب هنا وكذلك الكبائر العربية وكذلك الكبائر العربية ترجو إلى مضاربها hakanan sauran larabawa Dukka suna komawa ne zuwa ga watan wuraren zamansu falam ya kun ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama illa ahlul eh, madina babu kowa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mutanen madina wa man kana ala tariqil madinati faqat da kuma wanda dama hanyar sa hanyar madina ce wa hum alladhina khataba fihim an-nabi sallallahu alaihi wa sallama faqala su wanda manzon Allah ya hudu a cikin su ya ce musu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ma'ana yana magana ne da mutanen madina waɗanda muka ji a baya su ne suka samu rashin fahimta tsakaninsu da shugabancin zai nari su ne suke da wannan magana sai ce wani ikhtilafu bayna ahli sunnati wa shi'a fi mafhumi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallama la fi thubuti saban da ke tsakanin ahli shi'a da sunna game da wannan hadisin ba saɓani ba ne game da tabbata hadisin kowa ya da hadisi ya tabbata amma saɓani ne game da me ma'anar magana domin suna ƙoƙarin su mutane izami cewa to ai kuma kun rawaito hadisin yana cikin bukhari da muslim kun tabbatar da shi to amma me fassara shi shi ne abin ba wai kawai dan hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim kenan, sai ku ɗauka ku fassara da fassara ku ta jahilai kuma ku yi dukkanin musulmi ilzamin wannan fassara ba haka ake ba kamar yadda za mu zo mu ji gaba da hadisin sai kunu ali isna ashara amira Baya na in ji manzo Allah sallallahu alaihi za a yi sarakuna ko khalifofi ko shuwagabanni guda goma sha biyu yace dukkanin su al'umma za su hada a kansu hadisi yana cikin bukhari za mu zo mu karanta sharhin shi daga cikin fito bari insha Allah mun kawo kai dan da shine suke amfani a matsayin wai nasi game da a'imma guda goma sha biyu za ka ce kudan me ma'anar shi ma hadisan ina riwayoyi da suka zo a hadisin an haɗa su bai malamai suka faɗa su kafi iyar su ibn hajirin su ainihin al'imamu eh, abin nan eh, al'imamu nawawi su malam ainihin ibn taimiyya me suka faɗa game da fasara hadisin dan ba ku ne kawai masu yawo a titi kuna ɗin don fasarar da ya ba malamai ne suke fasarawa malaman kuma wanda suka san abin da suke a cikin wannan ilimin ba kowane malami ba ka ji me yayi ma'ana hadisi yanzu kamar wannan da misali yana da ban mamaki a ce wannan magana da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka sahabbai sun fahimci yana rufin baya na sayyidina Ali ne halifa sannan ce manzo Allah ya kwanta ya mutu sayyidina Ali yana raye kuma bai zo ya ce aini ne halifa ba kamar da sayyidina Abubakar da manzo Allah ya gaya mishi cewa halifanci daga shawa ko mm-hmm. da ya zo suna kusurin su naɗa wanda ba ƙureshi ba yi bayan ya gaya musu annan ba ya ce sai ba shi da a wannan dini lokacin ali shi ko sai ce ai ya mace sai ni da shi kenan sai ne za a iya kare to me suke yi shin sai na alima ya ɓoye wannan ilimin ne to kaga sun tume shi da abin da suke tume su sai ga bakar kenan ko ko bai ɓoye ba tsoro yake yi ko ko shi ma bai ko umarnin manzo Allah bane a halaku ma gurin duk inda ka bibiya ba za su iya baka wannan amsa ba me yana sai na ya fito ya ce ai kun manta hadisin da aka faɗa ne wata uku baya akan ni ne ba? ko ku yi yarda ne shin tsoro ne shi ba ko ko shi ma ya zama munafiki ne irin yadda sauran suke munafunci ko ko yana ji yana gani an kwace mai haƙƙin da manzon Allah ya ayyana shi ya kyale da wani ya su ba da amsa ba su amsa da za su ba shi sa gaba ɗaya addini ne hudiyan addini ne na datti da bola ba yi da wani amfani a cikin ainihin wato tasirin ilimi wannan mas'alar ta da bai ko ba ta taso ba sai a karni da hudu jama'a sai a karni da hudu ne aka taso da wannan fasara bayan duk mutanen girgi sun kare gaba daya har wannan da suke cewa mahadi din shi al'askari din labarin shi na ƙarya ya shuɗe shi limamin da suke cewa mutum da ba a ma yi shi ba za mu zo duka sannan ne fa 'yan shi'a ko a ce mutashayya suka ɗauko tunanin cewa to ai ma hadisin wancan hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu yana ma nufin aliyu ne halifa ba ka ga kawo tarihin cikin gingimin da aka shi kai sai na bai taɓa kawo hujja da wannan hadisi a matsayin cewa wannan hadisin na nufin shi halifa bane har sai da ake rigingimu tsakanin shi da ya, bai taɓa kawo hujja da wannan ba ba za ka samu hujja aka ba cikin dukkan musulmai ko na shi'a kenan su suka banci wani hadisi haka su waɗannan yan baya da ba ta fata muna gane yadda ake wannan yake duk da gaskin masoya Ali, waɗanda suka bi shi akan siffina da naharawan da jamal su ammar ɗan yasir su ibnu abbas wanda suke yan gami kashe na akan da shaidi da sai ba da ganin cewa shi gaske gaskiya a yake nan babu wanda ya taɓa kan hujja da wannan hadisin amma dai cewa ai wannan hadisin na nufin ma duk mulkin da su abubakar da kuma da usman suka yi duk na ƙarya ne babu sai a wannan ƙari da hudu ne lokacin da alibuwai yan shi'a ne suka samu mulki a ƙasar farisa da wani ɓangare na ƙasashen iraki su ne suka mai da shi ya zama addini duk ranar ainihin wato sha biyar ko sha shida ga watan zulhijja mako guda da yin sallah ne ta ainihin wato sallah ta babbar sallah za a fito a yi wannan bikin na musamman daga ƙarni na hudu ne aka fara wannan amma kafin nan ba wanda ke tarihi ma ran shi to duk wani abu da za a ce addini ne a samu ko mutanen farko ba su yi shi ba ya riga ya fada jama'a ya fada warwas zai shiga cikin addinin musulunci ba shi sa wannan kabiyoyi ne ma jama'a ba dan wallahi ba dan da aka samu su zindikai suka shigo kasar nan suna yada wannan idan ba bukata a yana wannan ba da lokaci ba karamin bata mana lokaci suke matsaya dole sai mun warware waɗannan shigoyin ba muna da abin yi da yawa musulmai suna da aikin yi da yawa masu karanta suna da abin su karantar da yawa karantar da akida a karantar da fikihu karantar da harshen larabci a karantar da komai da ake bukata a kyara waɗannan maganganu na warware bidiyoyi to amma yaran asar sun shigo cikin ƙasashenmu na musulmai sun yada waɗannan mugayen aƙidu da tunani mugun tunani a tsakankanin jahilai da mutanen ƙauye da kuma wasu waɗanda ake ganin su wai masu ilimi ne sai ta ce ake ganin su 'yan boko galibinsu yan boko ga suna asibitoci da makarantu da jami'o'i ko sai ga mutum wai farfesa kuma wai dan shi'a sai ka su wanda wanda da da yake rizini ina ina da abubuwa da na research methods da ka'idojin tace ilimi da duk wani hayaniya da yake da yayi PhD amma yana iya zama kirista ko dan shi'a addinin gwamta da rashin lissafi addinin da baya iya tafiya tare da ka'idojin arithmetic kuma ka'idoji wani kula one ba za a zutu a cikin shi ba amma sai ga mutum wai karatu boko kuma ya ji duk wannan hayaniyar yana tunjima yana cewa ya alim bai kiran Allah to ma haka Allah yake alama shi sai batar da mutum sai batar da shi azallahu Allah ala ala'in. sai Allah ya batar da shi akan yana yana sani Allah bai bije tsare Allah ya yin jama'a babu shakka akan ƙarya ne cewa wai wannan hadisi yana nufin wai Aliyu shi ne halifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan waƙi iya tabbata da haka amma bari mu shayi da malam zai kara sai ce fa shi'atu yaquluna man kuntu maulahu fa aliyu maulahu shi'a suna cewa ma'anar wannan hadisi ai man kuntu walihi wanda na zama ni ne jagoran shi fa aliyu walihi aliyu shugaban sa ne wa ahlus sunna ahlus sunna kuma yakuna suna cewa inna mafhuma qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam shine man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ai al muwalatu wato kauna wa hiya nus allati hiya nusra wata take mun taimakekeniya wal muhabba da ƙauna, wa aksuha akasanta kuma al mu'adat gaba wa zalika li umuri me yasa aka fassara shi da cewa abinda yake nufi ƙauna da soyayya da taimakekeniya awwalan abu na farko waradat ziyarar da ci saboda karin da ya zo wa kultu sai na ce وصححها بعض أهل العلم inda ya faɗa a baya cewa ƙarin nan da ya ce wasu malamai sun inganta wannan ƙari wa huwa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ne faɗin manzo Allah yake cewa Allahumma wali man walahu Allah ka taimaki wanda ya taimake shi wa adi man adahu Allah ka yi gaba da duk wanda ya gaba da shi wato lafazin alwala'u din ne sai ya shige musu duhu ko kuma ya yi musu gizo saboda dama ba su iya karatu yadda ya kamata domin asalin kalma alwala tana zuwa da alwalayatu da wasanin fata a kan wawo da kuma alwilayatu da wasanin kasara a kan wawo kuma kowane wa na shi daban hunarikan walayatu lil haqq lillahi haqqo hunarika alwalayatu lillahi alhaq kaji ko to anan alwalaya in ka mata fataha yana nufin al taimako Allah ne Allah mai gaskiya ko taimako mai gaskiya a wannan wuri daga Allah ne amma kuma alwilaya. Alwilaya shi kuma shine al-mulk shugabanci to sai ka duba menene idan ka masu da irin wannan sai a duba me take bayarwa sannan a duba ƙara'in ɗin inda ta zo ya a fasara ta ba kai sai ka fasara da kawa yanzu ka dauki lafazin ruwa a hausa ruwa zai zama ka da ma'ana iri daban daban a cikin magana to dole sai ka kalli wani irin ruwa yake nufi idan aka ce misali ruwan sama da kuma an yi ruwan kuɗi daban daban ne ko ko a ce ruwa ruwa shi ma wani abu ne daban ruwan goro in ka ce riga mai ruwan goro a nan ruwa daban da ruwa ruwa daban da ruwan sama daban da ruwan sha duka ruwa ne kuma idan wani wanda yake babawa ya zai dan ce ruwan goro sai ya je ɗauko goro ya jika shi ya ce wannan shine ruwan goro ba ruwan goro ba kenan kala ce ko kala ce yaro shine ruwan goro ina ma'anar kuma ruwa ruwa wanda bai zo sosai ba ga su nan da yawan za ka ta kawo su da yawa a cikin kowane yare da yake raye yare ba da ka ake fasara abubuwa ba jama'a da dariya shi yanzu da ana lissafin shugabannin kasar najeriya jama'a shin za a lissafa duk wani mutum a tsayarin ko ya cancanta ne ko ko sai wanda ya zama shugaba aka rantsar da shi al'umma ta da shugabanci shi dole wanda zai shi ne shugaba kawai ko da haka yanzu kamar buhari nan shugaban najeriya ne na farar hula daga wannan shekara amma tun 2003 yake aspire ya zama shugaban kasa ba sai mu ce tun daga lokacin shugaban kasa ne shi da obasanjo da yar aduwa da jordan sai a ce duk ya ne mun ji wajen najeriya ba fafin da suke kenan abin da ba shi ne fara a tarihi ba sai a ce ai dole haka ne to kuma hadisin shi kan shi ya faɗi cewa tajtamu alaihim al'umma al'umma za su haɗu kan shugabancin waɗannan mutanen daga cikin wanda suke lissafawa mutum ɗaya ne kuka ce biyu suka samu wannan shi ne aliyu abu talibin da ɗansa hasan daga ƙasa da shi babu wanda ya shugabanci kwata-kwata husaini kowa ya san labarin shi haka ƴaƴan shi su zainul abidina haka ja'far sadiq haka alhadi to gara ma riba an taɓa mushi mubaya'a na wilayatul ahad zamanin ma'mun sai Allah ya sa ya rasu kafin ma'mun din sannan kuma suna tuhumar mutane musulmai da cewa wai ana kyama ahlul baiti alhalin kuma duka waɗannan mutanen babu wanda musulmai ahlus sunna ba sa kiran shi su mushi addu'a ta alkhairi a faɗa alheri shi tarihi da cikin tawon musulunci ba irin yadda su suke sukan sahabbai ba waɗanda ba ahlul baiti ba in Allah ya so da mun zo yi gabar za mu kokari mu bayani dalla dalla da wannan hadisin shi ne ake rukas da shi cewa ai annabi ya ce isna ashara a'imma su kuma sun zaɓo su guda goma sha biyu sun ce su ne waɗannan a'imma sun zaɓe su wane wane wane wane wane wane an zuwa kan na ƙarshen su Allah ya tsare sai ma da yake cewa والموالاة والمعاداة هي شرح لقوله فعلي مولاه cewa da ya Allah ka so mai son shi Allah ka ƙi mai ƙinsa to shine ma'anar fa aliyun maulahu fa hiya fi mahabbatin nasi da ali radiyallahu anhu wa ardahu wannan kalma ta zo ta fassara ma'anar wato kaunar da mutane suke su da ali fariyan abu na biyu ne yasa ba a fassara cewa kauna ake nufi da taimako inna wuqufan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul li ajli ali domin aslan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya da sayyidina ali ba وإن كان علي يستحق ذلك وأكثر yadda yake sai ta ya cancanta manzan Allah sallallahu alaihi ya tsaya jawabi dan shi kuma ya bauta ba radiyallahu anhu wa da walakin al-qasda anna wuqufan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana lirrah abin da ya faru shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya saba ne akan tafiya ya tsaya ne dan a huta wasu safaru min makkah ila madinati tawil tafiya daga makka zuwa madina tafiya ce mai tsayi musamman a wancan lokuta ba hanya ce irin ta mota ba sannan ba ababen hawa ne masu sauri irin motoci ba raƙuma ne da dawakai da jakkai wasu ba a kafa su yastabiqu khamsata ila sab'ata ayyam wannan tafiya tana yi daukan kwanaki biyar zuwa kwanaki bakwai yastarihu fi nabi sallallahu alaihi wasallama akthar min mara Allah yakan yada zango fiye da sau ɗaya a wannan tafiya an yi tafiya wuni za a tsaya a kwana ko an yi tafiyar dare za a tsaya a wuni haka ake tafiya domin a huta a kuma hutar da su dabbobin na fata mun gano da zama wannan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama zakkara nasa bi kitabillahi wa ali baiti manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tunatar da mutane muhimmancin littafin Allah da muhimmancin mutanen gidansa wa annahu yajibu an yakuna lahum al-ihtiramu kuma wajibi ne a girmama su wa a mutunta su wal ittiba'u aidan kuma wajibi ne a bi su thumma ba'da zalika nabba annabi sallallahu alaihi wasallama ila ma waqa bi shani sannan manzo Allah ya faɗakarwa zuwa ga abin da ya faru ga sayyidina ali sannan yake cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu thalisan abu na uku dilalatu kalimati maulahu ina ma'anar kalmar maula قال ابن الأثير ابن الأثير أتكلم التاب أينهم البداية النهاية في قريب الحديث كتشوا المولى يقع على الرب لفظ المولى ينا زوا لنفهم أبنجتي معنشي والمالك da wanda ya mallaki abu kamar mamallakin bawa kenan wal mun'im da wanda yake da baiwa a kanka wanda yake taimakon ka wanda yake ci da kai wal nasir da wanda ya taimake ka da ko lafiyarsa wal muhibbu da makaunacinka wal halifu da abokin mutunci wanda kuka yi alkawarin taimakon juna wal abdu haka nan bawa wal mu'tiku da wanda ya yanta bawa wadu la ammi haka nan cousin ɗinka shi ma maulanka ne wasir da kuma siriki mahaifi ko ɗan uwan matarka kullu hadhihi tutlaqu tutlaqu al-arabu alaiha kalimatu mawla duk waɗannan ma'anonin larabawa na sanya ma'anan maula a kanta <coughs> kamar na faɗi duk kalma wata ke da ma'ana fiye da ɗaya bai yiwuwa kawai da san rai ka karkata da zuwa ga ma'ana ɗaya da ƙyala ɗaya sai ka nemo dalili da nisan da ba da ka karkata da wannan kalmar zuwa ga ma'anar shugabanci ka ƙyala sauran ma'anonin ba tare da karina ba kuma kamar da su suke cewa a wurinsu a cikin rukunan addinin shi a dama akwai alwilaya shugabanci ba wai da muke da sallah azumi zakka yake haji da shahada ba su akwai alwilaya magana akan shugabanci suka ce tauƙifi ne Allah ne da kanshi ya rada haka suke cewa abinda Allah yana da shi da manzon shi ya bayani wanda babu bukatar fassara ko tafsiri a ciki me ya hana manzon ya faɗa da kalma wanda ba ta da harshen dumu kamar da ya kamata kwanan shi a kira me ya hana manzon Allah ya ce sai aliyu bayana shine haliba kawai ko ce shine amir wanda ba ta ɗaukan harshen dumu ina ba ta mana fahimta wannan kamar yadda in zai daga kwamandan yaƙi sai ce wane ne shugaban kamar da zai ayyana wanda zai tafi aikin haji ya wakilce shi ce wani shiga kai kaza duk abin da zai ayyana wanda baya bukatan wani sharhi yakan faɗa ya ce wani ne da yasa bai faɗa ba ana abin da yasa saboda ba ma'ana wajen bakin na ba ta mun gano mu rabi'an abu na hudu alhadithu laysa fihi dilala ala al-imama wannan hadisi bai zo dan ya nuna bayani akan shugabanci ba da annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama لو أراد الخلافة لم يأتي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني شنو مقدم بك don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana son ya faɗa halifanci da bai kawo kalma wata ke ɗaukar ma'ana kala daban-daban ba allati zakara ibn al-asir ka ji ma'anar da ibn al-asir ya ambata wajen guda takwas wala kana aula an ya kula to da kawai sai annabi ya ce aliyun khalifati min ba'di أو علي الإمام من بعد أو إذا أنا مت فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب da zai faɗa kai ce aliyu ne halifa bayana aliyu ne shugaba bayana idan na mutu ku saurari abin da aliyu ya ce muku kuma sada da'a walakin lam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi kalimati fasila amma manzo Allah bai kawo wannan kalma wata ke mai yanke duk wani hanzari ba allati tunhil khilafa wata ta kara duk wani ta kawo karken duk wani sabani in wuji da in ma da an samu kattu saboda mene wa inna ma qala sai ce man kuntu maulahu fa aliyyun maula qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakum an-nar hiya maulakum wa bisal masir yace a yau ba za a anshi wani fansa daga hannunku ba da ku da sauran kafirai gidan wuta shine mazauninku hiya maulakum ita ce majibincinku wa bisal basir tir da wuta a ce ita ce majibincin mutum ma ha maula ya kira wuta da sunar maula saboda mene da shiddatil mulasakati wal ittihadi ma al kufa saboda tsananin mannewarta da kusancinta da kafirai wal iyadu billah Allah ya tsare mu daga wuta khalisan annabiyar الموالاة وصف ثابت لعلي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولاية wannan da ma'anarta na mahabba na ainihin ƙauna ya tabbata ga sayyidina Ali tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye da bayan rasuwarsa wa ba da wafati Ali radiyallahu anhu da bayan mutum sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda fa Ali kana mawlal mu'minin fi sallallahu alaihi sai da ya kasance abun kauna a gun musulmai tun manzo Allah yana raye haka nan kuma wa kana maulal mu'minina ba da wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance abun kauna a gun mu'minai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa maulal mu'minina ba da wafatihi kuma ya zama abun kauna a gun mu'minai bayan shi ma ya rasu radiyallahu anhu wa huwa al'ana maulana har yanzu sayyidina ali abun kaunar mu ne muna kaunarsa mu ahli sunna muna kaunar sayyidina ali Kamar qala tabaraka wa ta'ala wai da Allah yake cewa innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un yace kadai majibincin abin kaunarku shine Allah da kuma manzansa da masu imani waɗannan da ke tsaye da sallah suna ba da zakka waɗanda ko da yaushe ake ganin suna cikin sallah wannan ya ce a cikin sotul ma'ida wannan shine takaitaccen fassararta suna mata muguwar fassara suna mata muguwar fassara su yan shi'a ba mahallin a tsaya ana musu raddi bane su ce wai wa hum raki'una wai abin nan wallazina amanu su ce sai da alimi shi kada yake nufin da ya ce allazina yuqimuna salata yana tsaye da sallah wa yutuna zakata yana ba da zakka ko muraki wa rahis masana da cewa wai jumlatul hal Wa yana cikin ruku wata ta yi bara amma da haka sai ne ba da ba a jiyoyi shi yi ka mata sadaka kasan da ba ɗan shi a tsara tatsuniya indi da ma masu ban mamaki in kana karantawa sai hankalin ka ya shi kuma wasu abubuwan waƙa'i ne sun faru ɗalibai su koma su dinga karanta littafai mutawara kamar littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi nazari kalamin shi'atul qadariyya ko a shiatu wal qadariyya na ibn taymiya zaka ji irin labarai na ban dariya gaba da na takaici da yan shi'a suke ainihin aikatawa saboda ƙunta da jahilci dama kamar da ne taymiya ya faɗa ba a samu wata ƙungiya ta addini da ta gina akan jahilci ya yan shi'a shi sai zama kiwam din addini shine la'anta da tsinuwa da gaba so ni ba samu jahilci su suke da yake yin wannan duk da ga mai da rayuwar shi gaba da kiyaye da mutane to jahilci ne bai sa da ya yi da ba yana bata shi lokaci ne za ka ji mutane ya bada labarin irin mota su cewa wai wannan shi'a ne yana da kare sai abokin shi dan shi'a ya gode ga karen sai ya ce makaran kai abubakar wani ne wulaɗin sai na abubakar shi kuma dan shi'a mai karen sai ya ji haushi ya ce mashi kai dan kaza kaza ka kake kiran kare da sunan dan wuta akan wannan suka yi faɗa yin sai da suka zama da jirgin su shi yana ganin wani ya ce wa karan abubakar ya wulaɗanta karan shi kuma wannan babban zindiki yana ganin ma ce ma abubakar ma karan shi kamar karan shi aka wulaɗanta ya sa kawo fara aka wani irin labarin suna nan a ciki yana kawo misali akan irin motus shi sa zan ga ɗan shi'a yana da shirjiya kan faɗan ƙanya wacce ba ta da asali wanda kwata-kwata ba da asali ko a wannan rigimin da aka yi wannan abin da aka musu a zariya da gaba kwanakin nan saboda wautar mutanen ku sun yada labaran da yan shi'a ne asalin sos ne yan shi'a su suka fara cewa an kashe wani an kashe wani an kashe wani mutane suka baka suka fi yadawa yan shi'a su ne suka je suka ɗauko wani zance da saudiya ta yi shi yi shekaru biyu da suka wuce suka ce ga saudiya ta ce ba ba yi abin da yake yaki da ta'addanci ne ƙarya ne wannan jama'a ƙarya ce babu ina ka faɗi wannan daga saudiya kwanan nan amma ga shi ne ta yawa kan facebook da twitter da waye tun wani lokaci ne can baya saudiya take cewa tana goyon bayan najeriya akan yaƙi da aiki da ta'addanci na kawar da boko haram sai suka je suka ɗauko wannan zancen ko da shi yayin ga saudiya tana goyon bayan saboda iran ta fito ƙara ta goyi bayan sun zaki a kai to bari su shafa wa saudiya kashin kaji ba wani saudiya da wani abin da ke faruwa najeriya ita sovereign state ƙasa ce mai yancin kanta ba ruwan kowa da abin da ke faruwa a najeriya in banda su iran da suke da don su bayyana zindigancin su to mutane kuma sai su san tarihin iran da ya aka aka bar iran ta zama ita ke dinnan ba ba sa fahimtar abubuwa asalin jama'a kasar iran kasar musulunci ƙasar kasar ahalus sunna ce garuruwan suna yi sabo da makamantansu garuruwan su ma musulmi da su marwa duk suna na a cikin iran har yanzu kuma da iran ɗin ita ce har kabul har can uzbekistan kasar afghanistan ke ta yanzu kabul din ita ce kamar shekaru 400 zuwa da hamsin baya an yi wani sarki da ke ce ma sha ismail wani sarkafar daula ta asafawiyya su ne suka fara kamun shi'anci kasar iran da suka kafa daular suka bi suka dinga kashe duk wani wanda bai ce yana la'anta sai na abubakar da umar da usman ba suka dinga kashe mutane liban na kudu ba a kan mumbari za a nufo mushi kun za a nufo mai kudu ba a ce ga zagin sakwai rage zaga in ba ka ba a nan wurin ba a yanka shi kan da littafin eh, abin da littafin al'imamu mulla aliyu kari ya shi na tare da shi ma a awari fi zambin rawafi malam mulla aliyu kari babban malami ne a lafiya malamin sun da ke kwa musu karatun allo haka aka yanka shi a kan gidansu saboda yake zagin ya ki zagin sahabbai abu ismail al ansani al-harbi shi ya ba malamin fatawa akan cewa ka zagi sahabban da sunan taqiya malamin ya ce ba zai yi ba ya ce na zaba azima ba ba ba rusa ba aka kashe shi aka zo kai shi kai shi abu ismail al ansani da aka ce ka zagi sabai sai ya ce ba ba gaba sai aka ce kai ba kai gaba da fatawa wasu su gaba? ya ce wacan fatawa ce wannan kuma takawa ce ya ce amma kamar kashe da sun ke a tare duka malaman shi'a din mu yi magana da su idan sun iya gamsar da ni da hujja zan shiga addini in ba su iya ba na kure su na yadda sai in bayan na kure sai a kashe ya je shawara da malamai yan shi'a ga wani kun ji abin da yake suka ce zala rabu da shi an ba da shi kawai shi ba ne kawo sai ka tsoro ta ka zo da an kyale shi ya ci gaba da wasu haka aka yi ta wannan fitina shi ne wannan malamin ya ta yi suna shambu da awari fi zammin rawafi za ka damtse wajen tona ma shi a asiri saboda ta'annatin da suke yi irin wannan da suna yi a yanzu da wallahi shi suke a wancan lokacin shekara ɗari hudu da hamsin baya zama da wannan ya rasu shekara ta dubu ɗaya da goma sha hudu da rasuwarsa mulla aliyu kari shi za ya kamata mutanen masu ran tarihin waɗannan ɗanin ana nan ana nan ana tafe har aka zo waɗannan sarakuna sha sha suka juya suka dinga zalintar 'yan shi'a har wannan zindiki da ake cewa kumaini shi kuma ya taso da sunan wai zai kawo juyin jihadi an kore shi da ƙasa ya dawo daga baya ya zo ya samu suka yi yin wato juya mulki suka ce sun kafa gwamnatin musulunci ta 'yan shi'a suka sanya da na farko na constitution ta ne, cewa wannan ƙasar za ta dinga mai shi'a imamiyya ja'afariya kuma wannan madda ba ta ɗaukar canji shine first paragraph a abin da ɗari iran littafin hindustan da suka da cewa ƙasar iran an gina ta ne akan addinin musulunci na ja'afariya isna a shari'a kuma koda za a canza wani abu a kusurin toban da wannan ya kawo addinin wulatul faqih wanda shi ne ya fara kokarin sai ya establishin wannan tun bayan wadansu su sha ismail cewa dole shugaba ya zama yana ƙasan wani shugaba shugaban ƙasa ne shi ko gwamna akwai shugaba na sama da shi shugaban shugaba ke. wanda wannan shugaban shugaban zai kasance shi kuma wanda ya fi kowa ilimi ne a ƙasar abin da kuma yake nan nazariyar ta lalace tun yana raye ba taɓa cin riba ta ba saboda zuwa yake auka da su cikin yaƙi da babu yi ba in wannan zai auka da su nuna yaƙin iran da iran kowa sun tarihin shi da ba sannan a kai shi na ce haka aka dinga kashe su bila adabi amma na cewa ku je a kashe ku je a kashe ina kiyaki haka musulunci da dama? ina wa wa'idu lahum wasaqatun min quwwatin ina take ba sai yi shiri ba ba sai kuma da makami ba ba sai za ku iya tinkara su mutu guda inda haka ne tun a bakka ga manzara sai sai da ci masabai ku mutane a ta kashe kuma tun farko din nan kafin ma shiga dara alƙami bi da arqam amma ce musu suke ku saurara ku jira kai ku gaggawa za a ba ku ainihin wato izini har sai da aka zo madina sannan sai da aka shekara ma dindi a madina sannan aya ta fara sauka udurin madina na fi sabilillah bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir aka fara ba su hint akan cewa nan da ba a ba su dama su kara kansu amma sai shi ka je ka kuya ka ce mutane su taho ba makami su bude kirjin su kawai a harbe su ina yake jari da haka wannan human shield ke da kai kayan yanke da ya kada a kashe su kawai ina zama kuma ita fara nan kuma wanda da bai wani cewa wai sojoji sun yi daidai ko ba su daidai ba ko sun yi zalunci ko ba su yi ba a nan kasar idan kai kunshi da qur'ani ba sai ya ce bai da ba qur'ani kai kunshi da sai ya ce bai da ba zaka mu abu da yau kai ne an kare kashin bayan ƙarya kuma muna jin daɗi domin gidan da ya take fatan mu a karya ta mu masu bin gaskiya kamar da Allah yake faɗa ne yake cewa kul hal tarabbasu da bina illa ɗaya da ihda da husnayn wa na da natarabbasu bikum an yi da bi yusibakum Allah bi'adhab min indihi aw min aydina fatarabbasu ina ba'akum mutarabbasu muna dama kuna jira mu mutu ne ko in shi abin da suke jira mu yan salafiya da ahlus sunna a kashe su ji daɗi kuma ku kuna tura dama bala'i ya auka muku ta wajen Allah ko ta hannun mu to shi ne ta hannun Allah da Allah ya kuma ku so da ba amma ne suka yi raga da ku kuma na fata da wannan ne bidayatu ne hayatu to da ka mu kuma ce ba mu ragu mu munafunci wallahi ba mu munafunci mu duk wanda ya san mu ya san haka muke cikin mu da bayan mu na ba da dama na kawai a. saboda an kai kashin bayan ƙarya ba a wuce mako biyu wadda zazzaki ya tsaya a filin kuwa yana cewa wai aisha ita ta sa manzan Allah guba ya ci ya mutu ina ta kashe shi wani irin ci ne wannan sannan sai wani saboda munafunci ko an suna ne shi ko dan wani addini ne sai ce wai a yi shiru ka a ce kuma wannan zindiki ne shi ba munafiki ne ba kai duk wannan da ya ce wai a yi shiru kada a yi tarihi a kan wannan maganganun kar a bayyana matsayin musulmai game da su wala munafiki ne ƙarya yake zai munafiki ne da yake ji tsoro me yasa yan gani suka fito suka yi bayanai yan kare haƙƙin adam adama suka da ra'ayinsu masu shan al'amari yau da yau da kullum ake ce musu analyst su ma suka yi magana kowa ya magana sai malaman musulunci wanda suke da state ɗin da ya kuma kowa a cikin wannan abu wani ce gada su yi magana sun fi kowa state a ciki saboda duk mutanen duniya da suke zance in ban da mu yan izala da salafiya mu ne kawai muke kin yan shi'a saboda lahira mu ne kadai wai kin yin su ba duniya kin su ba me yasa ba a kin sauran addinai saboda saboda kowa addinin su ba me yasa ba a zai washin kiristoci a zaria kai da ke ta washin yan shi'a saboda kirista bai hana kowa sakewa ba ko so mutane suna jin haushin yan shi'a ne saboda yan shi'a sun hana su morar duniya mu kuma muna jin haushin su saboda suna bata addinin musulmai mu ku ne fara fara suke ka ga lokacin mu da mutane da ka mutane da suke farin ciki kamar mutanen gelle su da zariya da sauransu suna cewa ne alhamdulillah za a daina tara hanya za a daina takura musu mu kuma cewa ne alhamdulillah za a daina take sabai da ka mu muka kowa muka ne wannan jama'a domin ni wanda ya ce mun da mutuwa kuma fata zama aya ce aya ce jama'a zance da zai hausawa waye ba ku yancin murna sannan ya koya ya mutu shi ba mutuwa ba ya yi ba ku yancin murna sanda a bace ya mutu ba murna ba ce ba ita lokacin da saka ku ja wannan hadisa ba samu ba a garin nan akwai da suka dinga murna suna yawo da mashina suna a wizo da ya koya ya mutu haka sanda a bace mutu haka sanda ya ko ya mutu duk wata mutuwa da za a yi a duniya akwai mai ta shi akwai mai jin daɗi ba su yi jama'a it is only of cewa idan mutum ya mutu yana da masoya za su dawo shi ya mutu yana da kuma yan ba ruwa na wanda ko su tana bari ma oho da yaro ciki da kare da zubar cikinsa ta yi gura da abokan gaba waɗanda za su ji daɗi kamar da misali lokacin da aka shi malam zafar mahmud adam da malam albani allah ya gafarta musu ku yan shi'a da yan ɗarika da munafukai kun ta murna har a cikin izala na rantse da allah gari da ke hannunsa sun yi murna za ka kashe mara garin da wani zafar wanda ya ce ƙarya ne zuwa a gaya mai sunansu duk wanda ya ce ƙarya ne ya zo a gaya mai sunansu muna ganin ba muna kake faɗi ne Da abin da faɗa na rantsi da Allah ko a garin malaika zai yau mai tashi so na sa mun sani ke ba da shi da hujja in izala a nan garin zaria ko muna muku jama'a kai in ba a yi moran gore ba wani izala da ta da shi na rantsi da Allah mafiyansu muna fukai da dawa musamman da suke rike da fukamai a cikin izala ba na rufe wani talakawan gari ba musamman masu rike da mukamai na shugabanci ko na malanta musamman a nan dariya na rage Allah mafi wasu makiya sun gari su sun sani wanda rike su sun sani kuma sun san abin da muka san ya sa muke wannan magana so da ku kuku da cewa wai kan mai murna ba wanda za ka hana ya murna in ya ga abin da ya sa shi farin ciki haka wanda ka hana ya bakin ciki ya ga abin da ya ba shi haushi kowa ya je abin da yake ganin shine abin da ya gamsu da shi kawai shi kenan kuma dama abin da kira ko shawa shi ne abin kowa ya addini shi amma wanda zai hana yin wani addini to shi ne fa ko zai hana sai sakewa shi ne tuba gwamnati ka a hana shi a rage sabai ka a hana shi ci gaba da a ba shi fili ci gaba da sabai amma dai kai kana titi dan da rika ya ci gaba da mulki shi kai ya fasa ke ka fasa an suna ya ci gaba da karatun shi a gaba ya yi ruwa zai kare mai a bari kowa ya faɗa shi kowa akwai shi ya faɗa ya kawo hujja don kamar da muka faɗa nan duk zaki ba wa sahabi zai canza faɗin shi a wurin Allah ne Mai Allah yake cewa idan ka zo kana wa'azi ka ce musu kawai a a a wa in ne ai ta gudu jama'a faɗin Allah da yake cewa wa in tawallaw fa qul inna ma ana min al-munzir man ihtada fa inna ma yatadi li nafsi wa man dalla وقل إنما أنا من المنذرين هذا نعيه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين فإنما فإنما أنا من المنذرين وأن الدين يشريع shi ne ci ba wanda ya ci amfani ta a duniya da lahira sai kai wa man tawalla wanda ya juya baya ya tsirin shari'a kai ya ce kai wa'azi haka Allah ya ce manzo Allah ya fara ya kace da kai wa'azi da wanda ya ce ina kisa abai ko zai ci gaba da wani abu na zindikanci ko bid'a da tunanin ko zai ba wani haushi ko zai ci riba a lahira wani ya ce ci gaba da ya gani wani gari da waya babu abin da aka rage wani sahabi kimarsa a wurin Allah dan ka zo yanzu bayan ya mutu shekara dubu da ɗari uku ka zo kana faɗa maganganun banza da shari da ƙage da zindikanci kar ya wawa kada yake yi ko yanzu misali a bace da ya wani ƙasar Najeriya har ya mutu abu masu haushe shi har yanzu ana mai shari ko gaskiya ne ƙarya ne wallahu amma abin da bishi ne yanzu kai da kake dan ofc wanda baka san abacha duk abin da zaka bada zai sa a cire sunan shi a cikin shugaban Najeriya a tarihance ko a ce ko shi ba jarumin shugaba ne? ba abacha wani shi ba ka canza shi ba haka duk wanda misali yanzu baya san baban gida baya san abdulsalam ko obasanjo duk wanda da rike mukamin najeriya shugabancin kasa duk da kai kana kin kana ke shi ka isa ka cire wannan hakikar da ka kasance wata hakika ba hmm. to shi da bayan wanda biyar da shi a ya kai ga tsira ga sahabbai din nan bai sai ta da su ga sahabbai ba bai sai ce ba hanyoyi ba da su sai ya kawo shi a gefe kawai irin haukan yara bai isa ba bai sai canza matsayinsa a wani matsayin Allah da Allah ya ba su ba bai sai sai dai ta hayane shi kawai mu muke kawo su bi ta jan haushi to alhamdulillah dama haka Allah yake darka ke karya idan Allah ta shi barkake na lokaci guda bayyana ashiyatin wa haha sai ko an waye gari babu ta wajja al-haq wa batil inna batila kana zahuqa haka da ba kanya ta gama cida ta gama haɓaka hatta idan zayyanat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha haka yake gani Allah ya kawata musu ainihin wato duniyarsu zazzaki yana da ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin shari'a ya fi ƙarfin hukuma ya fi ƙarfin talakawa kaga shi ne babban na zan zaki an nahu ƙadiru alam nasi a ta haɗu wallahi bai da wani hara fa ba a shi wa Allah ta gina da amsa gina shi a filin ƙwallo da ba ubangiji Allah ya ƙara ke shi Allah ya tsaga wa waɗannan yan shi a kafa sai ya tabbatar da su sun gama lalacewa a wannan ƙasa amma kamar da faɗa ranar jama'a a ƙira shi a bata ƙari a Najeriya saboda zama ya riga zama fesa wannan guba a kuma da kawai dole ne malamai su gaba da wa'azi da karantarwa da ainihin wato tona asirin bala'in da suka kawo na zindikanci dole nan da shekara ashirin in ba su yi wani taron ba yana shi a mata kare a Najeriya za su ci gaba idan damar rukuni da addinin su ta kiya yanzu ba su kawo babu kowa ba in suna zan sun kuwa ne sun ce maka idan kaya sun sa irin na musulmai yes za ka jama'a ina ma ɗalibai wasiya ko ya je samu zafin zai karanta shammul awari fi zannin rawafi ka ji abin da suke yi ɗinnan yanzu ko to sun fi shekara ɗari hudu suna yi na duka da tsara da kisa da ƙarya da ƙarya ma ɗaukan ƙarya a matsayin rukuni saboda ƙarya da munafurci sun yi faɗa da ƴan uwansu ƴan ɗarika a gabari suka buga a cikin jarida suka ce mu ƴan salafiya wanda mu suka yi faɗa to ɗan sarki a wani wasu ina gabar take ina ne ma gabari wala ni ba sai take ba yanzu za ka kuma ce je gabar wala sai tambaya kuma mu ya ce ɗan sarki a nan ɗare kuwa ke ba wanda ya sai amma haka suka mutu a dilation yau wajen kwana uku ko hudu wai yan salafiya ne suka kashe musu mutane sai dole muka je muka shiga da gida muka rubuta musu martani cewa ƙarya suke su kawo hujja akwai wani kuma malami ya jama'a shine doktor Musa al-Musawi mai littafin Ash-Shi'atu wat Tashih wannan asalin shi mutumin kasar Iraki ne kasar Najd inda nan ne asalin jami'ar da ake yaye yan Shi'a a Najd uwa da uba jikoki da kakanni na Shi'a yana da shahada ta ijtihadi a Shi'a kamar ka ce PhD sannan ya koma kasar Faransa ya sake yin digiri PhD a falsafa lecture ne ya karantar da economics da islamic economics a america da ingila da ina ne har biyar rayu shi ne abin ya dame shi ɓarnar da ke cikin shi a ta yawa shi ne ce a shi'atu wata sahih a yi gyare-gyare a cikin shi'a rigima tsakanin shi'a da tashayyari shi'a kawai goyon bayan sai da tashayyari ba yana wannan zafin kan da da da wannan ta'addancin da zage-zagen duk waɗannan abu da suke na ƙarya sai dai magana ta shiya imama khilafa mahadi auren mutu'a aƙidar bada da ire su. ga sunan za ta qur'ani ziyarar kabarin waliyai haɗa sallah kullum sallah akan turbar karbala duk wanda iskanci da suke sai dai magana ta su duka bai da asali daga daga sai da da imamai duka ya kai ba yace kuma yana wannan a rashin domin mahaifin shi ne fara irin wannan kokarin gyara suka kashe shi haka suke kisa ba jama'a har yanzu a yaran ana kashe ahlus sunna ya kan zama ga wani malami shi ma professor Ahmad ibn Sa'ad ibn Hamdan al-Ghani dan kasar Saudi Arabia ne wannan wannan farkon shekarar shi uku da rasuwa Allah ya gafarta mishi kwanan da ya rasu at-tashayyu nasha'atuhu wa marahil takwini shi an ci irin wannan na bata yaushe aka fara shi da kuma ya aka ya zama yadda yake dandanin sai da gaba ɗaya zamani bayan zamani ta da bukatar ka muna sai karanta wannan tsab za ka zauna a kan shi'a sai ka fi sanin babu da kake suke akan addinin su wannan malami ne profesa ne na aƙida wanda ya kware akan shi'a kuma yana yi aikin da yake na karantarwa a jami'ar umul qur'aniyar su Allah ya gafarta mishi in ka zauna karanta shi ga shi shafi ne kamar ɗari uku da hamsin ni da ka shi kwana uku za ka karanta shi inda kai ɗalibi idan ka zo biyar ka iya ta zai karanta wannan Allah shi kyauta al'ayyar jama'a rashin fahimtar tarihin shi a dubo shi yasa idan abubuwa suka zo suka faru mu da su kanmu musulmai sai mu rude kamar da su ma suka rude Allah ya kara ruda su da haka jama'a mu zama muna da wato taka tsantsan wajen labaran da muke yadawa musamman game da wannan kabiya ta zariya galibin labaran ƙarya ne har wanda za ka karanta a jarida balantana kuma facebook da twitter da whatsapp waɗannan kan ai dujar kenan wani ƙarya galibin su ƙarya ne da ka kakka zama duk abin da kaji sai ka faɗa ka zama ɗan an ce ka ce kenan an ce wane ya ce wane ma an ce wane ya ce wane ya ce shi kenan a wannan wa'in wa'in da ka tara kanka zurubin da bai gama yawan nasu ba Allah ya tsari ku zama lokaci shi ne sai ke cewa a وعلي رضي الله عنه من رؤوس الذين آمنوا سيدنا علي daga cikin muhimman wanda suka yi imani salisan abu na shida law kana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yuridu da manzo Allah yana nufin shugaba ne lama kana maula da bai ce maula ba walakin ya kula zai ce ne wali wa kalimatu maula takhtalifu an kalimatu wali kalmar maula tana da ainihin bambancin ma'ana da wali Wani shi ne daga al والوالي من الولاية والي da الولاية من كسرة وهي الحكم وأما المولى فمن الولاية daga alwalaya ko wahiyar hubbu kamar da muka faɗa da wal nusra qala Allah tabaraka wa ta'ala in tatuba ila Allah wa qad sabat qulubukuma wa in tabahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu ay fa inna Allah huwa muhibbuhu kana wa nasiruhu wa mu'ayyiduhu وجبريل وسالك المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير من تفسير وانا آية بايكو يتي من المحبة كاغا كونايكنا والنصرة يتي مكو والتعين دبوين بايا قال تعالى الله يتي أن قوم إبراهيم زمان متى إبراهيم عليه السلام إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين inna auren nasu bi ibrahima lallai mutane da suka fi cancanta su dinga cika baki cewa ibrahim nasu ne annabi ibrahim nasu ne lallabi da tabaru wallahi su ne wanda suka bi shi ba kuka faran maka ba wa hadan nabi da wannan annabin da kuka faran kuke karyatawa ya fi ku kusanci da annabi ibrahim wallazina amanu da kuma sauran mu'minai wallahu shi Allah ba waliyul mu'minina Allah mai taimakon mu'minai Eh, sai ce walam ya'ani hada annahu hum ru'asa ala ibrahim san da yace inna aula bai kun su shugabanni ne akan ibrahim bal huwa imamuhum wa ra'isu قال الإمام الشافعي عن حديث زيد يعني بذلك ولا الإسلام wannan hadisi da ake ta magana akan shi da imam shafi'i basra sai yana cewa abin da yake nufi shi shine wala kauna irin ta musulunci wato wanda duk nan yake kauna ta ni manzon Allah saboda musulunci to ya karu sai ke karu sai da an saboda musulunci sai yake cewa kamar qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla saboda Allah shine wato maula shine ainihin mai taimakon mulai wa anna al-kafirina su ma kafirai la maula lahum babu bai taimako gore sai taimako da Allah yake mummunai don wannan fata kuna fahimta yadda kika bar hujjoji daga alqur'ani dan tabbatar da cewa hadisin bai nufin abin da suka bauke shi kai. wal hadisu la yadullu ala anna aliyan huwa al-khalifatu Ba da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi salama. babu shakka wannan hadisi baya nufin cewa sayyidina ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yadullu ala anna aliyan waliyyun waliyyun min awliya illahi hadisi da rubuta cewa sai na ali ne masoyi ne daga cikin masoya Allah tajibu lahul muwala kuma dole ne mu'minai su kaurace shi wa hiya muhabbatu ita wannan muwala ita ce kauna wal nusra da taimako wa ta'ayi da ba shi ƙarin ƙarfin gwiwa kuma wannan mu ahlus sunna mu salafiya mu musulmai babu shakka muna kaunar sayyidina ali muna san shi muna girmama shi muna ganin dare shi shi sa mun faɗi sunan shi za mu ce sayyidina mu ce radiyallahu anhu ba ya fi yaya mu sa musu suna aliyu in mun ji an ce wani ɗan uwa ne ko dangi ne ga sayyidina ali da gaske da aka ambata mu ji muna kaunar shi muna san shi muna sa musu ainihin wato addu'a muna sa musu albarka amma wannan bai da kuma shi kenan sai mu ainihin canza abinda da yake tabbatacce a tarihi ko abin da musulman suka yi ijimai a kai ma ainihin canza shi wannan bai zai wa ga insha Allah akwai sauran lokaci wanda sai ya kare ko bari mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako zuwa sai mu tashi akan mafati na biyu na hadithul kisa wa ayatul mubahara zaka ji kamar suna hujja da ita cewa wannan hadisi na bargo da kuma ayat ainihin mubahara kul ta'alu nadu abna'a wannan ma za mu ji me fassara shi a ilmace kamar yadda muka yi ta mai jama'a duk waɗannan karatuttuka za a fassara su ne fassara ta malaman farko hmm. sai gane ashe ba hujja ba ba hujja ba yan shi'a ne kawai suka rikita al'amarin kuma idan suka samu jahili ko wanda yake wawa a cikin musulmai wanda ya nisa da karatu sai su sami shuwa sai fara da nan ko da gaske ne mutane da da gaskiya ke ba zai ankara ba sai kawai ga kuma cikin addinin karya galibin waɗanda suka shiga cikin wannan addini da aka suka shiga saboda jahilci duk inda shi'a ta samu jahilci ta samu inda ake fide a kai ta samu inda za ta zauna ta ba yadda ka samu kwarkwata ne ita samu kan mace wanda ba ta wanke kanta shi ke ta samu wani zama amma ana wanke kai ana gyarawa ba ta zauna ba ka shi a take kwarkwata ce a cikin aƙida da ba za ta dinga sadadowa tana shiga tana shiga kafa ka shi nan kawai sai ga ta lalata Allah ya tsare za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله